Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 26 ga watan 4 na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Neja ta soke tsarin asusun haɗin gwiwa tsakaninta da ƙananan hukumominta. Muna kuma ɗauke da hirar da sashen Hausa ya yi da Dr. Abdullahi Bawa Wasi akan yadda za a magance rikicin makiyaya da manoma da ma sauran jama'a. Za kuma ku ji labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar. Yau muna son jin ra'ayoyinku a kan shin wani mataki kuka ga ya dace a ɗauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma. Sai ku kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta a sa alamar tarawa a gaban wannan lambar, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Ranar da ake kyautata zaton mai neman jam'iyyar Republican ta tsayar da shi takarar shugabancin Amurka zai lashe zaɓe a dukkan jihohi biyar. donald trump ya samu goyon bayan kashe 50 cikin 100 daga jam'iyyar republican a ƙasa baki ɗaya da kuma waɗanda ke goyon bayan jam'iyyar bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da tashar nbc news ta gudanar wannan ne karan farko da trump ya sami irin wannan gagarumin goyon bayan tun da sashen binciken tashar ya fara gudanar da bincike a watan disamba abokan hamayyar trump ɗan majalisar dattijai daga jihar texas ted cruz da kuma gwamnan jihar ohio john kasich sun koma baya a binciken inda suke biye da shi a baya-baya binciken ra'ayoyin jama'an ya nuna cewa trump yana ci gaba da samun goyon bayan sama da kashi 40 cikin 100 na jam'iyyar tun watan maris wannan na nuni da cewa goyon bayan da yake da shi a jam'iyyar ya karu da kashi shida cikin 100 a binciken ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan za a kada kuri'o'i ne a jihohin pennsylvania connecticut delaware maryland da kuma rhode island a takarar jam'iyyar democrat kuma tsohuwar sakatariyar ma'aikatar harkokin wajen amurka hillary clinton tana kan gaba a binciken ra'ayoyin jama'a a jihohi hudu daga cikin biyar da ake kada kuri'ar yau talata yayin da bani sanders yake kan gaba a jihar rhode island kadai Yau Talata ake cika shekaru talatin da faruwar bala'in nan da ya afku a masana'antar sarrafa makamashin nukiliya ta Chernobyl. lokacin da wata fashewa ta janyo gurɓatar yanayi a wani yanki mai faɗi har kuma ta haddasa watsa iska mai guba zuwa cikin sararin sama. A lokacin da abin ya faru dai mutane biyu ne kawai suka mutu nan take yayin da waɗansu 29 kuma suka mutu cikin makonnin da suka biyo baya. Amma an yi kiyasin cewa daga baya ƙarin wasu dubban mutane sun hallaka ta dalilin kamuwa da cutar sankara da kuma waɗansu cututtuka masu alaƙa da gubar. har yanzu akwai sama da tan maitan na sinadarin uranium a cikin ma'aikatar abin da ke haifar da fargaban cewa gubar na iya ƙara ɓoyewa a yankin wanda tuni aka ɗauka a matsayin mai cike da haɗari wanda kuma ake jin tsoron zai ci gaba da zama da fuskantar wannan ƙalubale daga yanzu har zuwa shekaru ɗari masu zuwa nan gaba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. wata ƙungiya da ke da alaƙa da alkaida ta ɗauki alhakin kisan gillan da aka yi wa wani ɗan ƙasar bangladesh mai ra'ayin rajin kare hakkin 'yan luwaɗi da abokinsa ƙungiyar ansar al-islam ta faɗa a shafinta na twitter cewa ta kashe zulhaz mamman da tane mujuddar jiya litinin sabili da su ne ke jagorantar yaya taƙi da luwaɗi a bangladesh mutanen biyu suna gidan mamma lokacin da waɗansu mahara biyar suka yi shiga bultu kamar 'yan aika suka daddatse su da adduna mamman da majundar dai sun mutu nan take an ji wa wani mai gadi da kuma ɗan sanda waɗanda suka yi ƙoƙarin kama maharan raunuka da sara adda A yau Talata ake cika shekaru 52 da haɗin kan ƙasa ranar da a shekarar 1964 Tanganyika ta haɗe da tsibirin Zanzibar suka kafa Tanzania, sai dai shugaban ƙasar John Magufuli mai ra'ayin garan Bawul ya soke bikin ranar haɗin kan ƙasar ta bana a wani abin da ya bayyana a matsayin matakin rage barna kuɗi. A maimakon haka, shugaban ƙasar ya ba da shawara a yi amfani da kuɗi wanda za a kashe wajen gudanar da bukukuwan kan gyaran hanyoyi. Freeman Mbowe, shugaban jam'iyyar adawa ta Chadema na ƙasa, ya ce hankalin al'ummar ƙasa a tashe yake sakamakon zaben shugaban ƙasar da aka gudana a Zanzaribar, wanda jam'iyyar hamayya ta hakikanta cewa ita ta lashe shi. Daga ƙarshe madugun 'yan tawayen ƙasar Sudan ta kudu Rick Machar ya koma babban birnin ƙasar Juba wani muhimmin mataki da ya yiwu ya kawo ƙarshen yakin basasa da ƙasar ta fama da shi. wakilin muryar amurka ya tabbatar da cewa jirgin na muka ya sauka a tashar ƙasa da ƙasa ta juba yau talata da rana bayan jinkirin sama da mako guda yayin da gwamnati da 'yan tawaye ke jayayya kan abin da yarjejeniyar ta kunsa za a rantsar da maka a matsayin mataimakin shugaban ƙasa daga nan a fara ɗaukar matakin kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa da shugaba salva kiir Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce daga watan gobe na Mayu za a daina yin amfani da asusun haɗin gwiwa tsakanin gwamnatin jihar da ƙananan hukumominta. gwamnan ya ce a yanzu ya zama tilas kowace karamar hukuma ta ci gashin kanta ta yadda za a samu gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa a yankunan karkara ga mustapha nasiru batsari da ƙarin bayani gwamnan dai wanda yake bayani a wani taron masu ruwa da tsaki akan sha'anin mulkin jihar da aka gudanar amina ya nuna takaicinsa a kan yadda jihar niger ta zama koma baya ga dangi a tsakanin jihohin najeriya wajen gudanar da ayyukan ci gaban ƙasa kamar yadda ya ba da misali da jihar borno The development, the schools in the roads, they are better than Ya ce, na je Maiduguri a cikin watan da ya gabata, kuma Maiduguri yanki ne da ke fama da yaƙi. Amma ci gaban da suke da shi ta fannin makarantu da hanyoyi ya yi ma jihar Niger fintinkau. Ministan ƙasa a ma'aikatar ma'adanan Najeriya Abubakar Bawa Buhari ya ce matakin da gwamnan ya ɗauka ya yi daidai. Abin da ya fata daidai ne kuma ya yi kyau da ya kira mutane kowace ya abin da ake ciki akwai wahale da yawa da suka taso da problems iri-iri da ya kamata a addressing kuma kaga ya fidda su kowa ya fahimta kuma nan yanzu dole a canza yadda ake abubuwa ba za a ci gaba yadda ake da. Masanin tattalin arziki kuma babban darakta a hukumar kula da sha'anin fansho na jihar Niger Malam ut Muhammad ya ce tsai da gaskiya da faɗaɗa hanyoyin samar da kuɗaɗen shiga zai taimaka wajen farfaɗo da al'amura a jihar Niger. abinda da ake cema IGR, watan kuɗin shigowa ta ƙasa. dole mu tashi tsaye duk yadda za a yi a neme ta amma kana ga hakan zai zai sa a ci gaba a Niger tun da ganin yawanci akwai zargi na wasu daga cikin shugabanni ne ke wawure kudaden a bar talakawa ko kuma kasa haka nan ba ci gaba ai komi zai faru in ka ce za ka yi shuru ka kalla ba za ka yi magana ba ba za a kuma fito da wasu abubuwa da ya kamata a yi ba to ba za a samu ci gaba mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya a gaida Mustapha Nasiru Batsari. A kan batun rikicin manoma da makiyaya, abokin aikin Muladan Ibrahim Ayawa ya tattauna da Dr. Bawa Abdullahi Wase, masanin harkokin tsaro. Da farko dai Ladan ya fara tambayarsa ko ina mafita akan lamarin da ke neman zamewa karfan kafa ga abin da dokta ke cewa. Tun kafin turawan mulki su ba da mulki sun riga sun shata burkali na Fulani sun shafa kuma shata inda ba fulatani zai bi kiwo a kowane faɗin ƙasa ba tare da tsangwama ba wannan an rage masa to sai aka waye gari masu son zuciya da siyasa da sakaci ya zo burtalan fulanin nan aka dinga ɗeba ana yin gonaki aka dinga ɗauka ana yin gini aka dinga mayi kamar ba su gaba ɗaya ballantana gurin kiwonsu na biyu da ya biyo bayan wannan da ya ƙazanta shine daga baya mutane sai suka shiga kwashe dukiyan fulani su kashe masu kiwo su tafi da shi aka ga babu wani hukunci da aka taɓa yi a kan wasu to wannan sai ya ta'azzara ya ƙaru sai ya zama na yanzu ya zama hanyar neman kuɗi ne a tara fulani duk inda suke ko a tafi rigansu a kashe su a kwashe dukiyansu wannan shine problem na biyu problem na uku kuma da yake ciki shine ji waɗanda suke rike da mulki a da shekaru da yawa da dama kafin yanzu duk lokacin da aka zo maimakon a fuskanci waɗannan abu da na faɗa guda biyu sai ka ji an so mazancen a'a a samu guri na jinjinjin za a zaunar da fulani a'a a yi kokari a samu fulani kararrawa wa shanakansu duk inda suke tafiya ko da wani abu zai same su za a yi a ƙasa irin najeriya yin wannan zai ɗauki shekaru masu yawa. to ina mafita dakta. yawwa idan ana neman mafita na tarin farko a koma dokoki wadda tun kafin zamanin da turawan mulki su tafi yana nan bayan turawan mulki suka tafi su 'yan ƙasa da suka karba alif dubu da da sittin suka sake tabbatar da wannan dokoki a iya sani na har yanzu da nake maka magana din nan wannan dokoki suna nan a cikin kundin tsarin mulkin ƙasar najeriya dokokin nan guda uku ne to amma dakta idan ka dubi wancan lokacin da wannan lokacin an samu sauye-sauyen yanayi da al'amura kana jin waɗannan dokokin ba su bukatan a yi musu gyara ko a yi musu wasu kwaskwari ma a kai? eh babu matsala in za a yi musu gyara amma dai kafin a musu gyara ai sai mu ji menene dokokin ya ce dokoki ya zayyana inda za a yi burtali to idan burtali ya zama ba daidai ba ne shikenan sai a zauna a kashe dokan a kawo wani abu wanda ya zama daidai wadda yanci na kowane ɗan Najeriya kamar yadda yake cikin kundin tsarin mulkin ƙasa an kare kowane al'umma da yake yake Najeriya kenan sai ma sai a sa su na biyu akwai doka da yake cikin kundin tsari da ya zayyana abin da ake kira grazing reserve gurare ne da aka sa ba za a yi gini ba ba za a toshe ba ba za a yi gona ba gurare ne da fulani ya kamata su yi kiwon shanunsu sai a duba a gani wannan dokan ya tsufa ne wannan dokan ba shi da amfani ne wannan dokan ya ba mu fulani yanci ne bai ba mu wasu yanci ba shi ma sai a duba a faɗi inda za a yi gyaran idan aka yi gyaran sai a ga irin gyaran wadda hagu da dama kowa ya zama an riƙe shi an kare shi daga abin da zai cutar da shi. To masu sauraro yau muna son jin ra'ayinku a kan shin wani mataki kuka ga ya dace a ɗauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ku ci gaba da jin wannan waƙar. What a pillow! yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a masu sauraro har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka kuma a yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan shin wani mataki kuka ga ya dace a ɗauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma. Ganin irin tashe-tashen hankulan da ake samu yawanci a kudancin Najeriya a ko'ina ma. Don haka sai ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun samu kira daga Benin. Salamu alaikum wa ke kira daga Benin. malami daga benin ko kana ji na to ga dukan alamu ga alamu layin malami daga benin ya goce yanzu za mu je sokoto hello hello da wa muke magana daga sokoto zayani dan sare garu to mallam zayanu mece ce gudunmuwa game da wannan batun da muke tattaunawa yau to gudunmuwa ta kowa ta matsayi kamar wa da wa kenan kamar da fulani da hausawa mm. saboda fulani mawala su suna da suna da domin mun so mu je karin bayani daga malam zayyana amma layin shi ya goce yanzu za mu je maiduguri salamu alaikum da wa muke magana daga maiduguri wa alaikum salam kuna magana da umaru adamu kulak kuma gidi to malam umaru menene ra'ayinka game da batun da muke tattaunawa yau eh, eh, a yi hakuri na a dan bayyana mun kaɗan ne ban dan fahimci abin da kake ba. Muna son mu ji shin wani mataki kaga ya dace a ɗauka wajen samun maslaha tsakanin makiyaya da manoma. ya eh, haka gaskiya ne matsalar ita ce kaga shi inda aka ce maka manomi dole kuma a mace mutiyayi mm. to abu ne wanda suna tafiya fanni kuma wani abu da wanda ke waɗansu ne ba zai alama waɗansu ne suke shiga tsakani don su biya wata yar bukatar su ko ta wani abu amma ba haka ba tsakanin manomi da da makiyayi akwai ma'amala ta gaske mu'amala kuma wanda yake tsakanin su din nan suna tare to malam umar kenan mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je kwanta gora Hajiya Maryam kina magana da injiniya mai gero makeri Lulu Kwantagora. To malam injiniya me za ka ce game da wannan batun da muke tattaunawa yau akai? Tsakani da Allah waɗanga matsaloli tsakanin makiyaya Fulani da sauran al'umma gaskiya abin ya yawa. Gaskiya mm. gwamnati ta duba da duba a san ma abin za a ciwo kan bakin wannan abin saboda kuma a bar tauye fulani wurin kiwo da mashayar ruwa da gonaki burtali mm. saboda duk shi ke kawo matsaloli ba To injiniya kenan daga kwantagwaura kuma mun gode da ra'ayinka a nan za mu dakata an wayoyinmu sai kuma gobe idan Allah kai mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da champions league ta nahiyar turai cewa da wasannin club club inda suka kasance zakaru a kasashen su a nahiyar turai inda ake a mataki na kusa na karshe cewa da semi-final kuma ana ca ana tafsa ne yanzu haka tsakanin manchester city ta ingila wadda shine karo na farko da take kai ga wannan matsayi da kuma ta kwaranta ta kasar spain cewa da real de madrid wadda ke neman kai ga wasan karshe bayan ta lele wolfsburg ta kasar kasar jamus da ci uku da nema a karansu na biyu a wasan quarter final yayin da ita kuma manchester city din ta karkare club din paris saint germain na kasar faransa a matakin quarter final kuma a gobe idan allah ya kai mu za a dabsa tsakanin bayern munich da atletico de madrid bayern munich ita ce dai ta hidda benfica da lisbon ta portugal yayin da ita atletico de madrid ta yi waje da club din fc barcelona a wasannin kwata final na champions league na wannan shekarar idan muka leka kuma a wasannin tseren keke hukumar tseren keke ta duniya ta haramta wa dan kasar belgium dinnan. nan franke vanden shiga dukkan wasannin tsere na duniya na keke har tsawon shekaru shida masu zuwa bisa laifin saka wata na'ura a cikin kekensa wadda ke kara ma keken gudu a dukkan shekarun da ya yi yana halartar gasannin tseren keke a kasashe daban-daban na duniya har yanzu dai idan muka ci gaba da bayani akan magana tseren keken a tseren keken kasar turkiya kuwa tim din loto sudan ne ya lashe aji na uku na wasan tseren keken na kasar turkiya a ranar yau tunda a cikin iska mai tsanani ne andre greipel ya lashe tseren yau peo bilbao na club din charger rural shine ke kan gaba a jimillan tseren keken na kasar turkiya tun farkon zuwa ranar yau idan ku muka leka kasar amurka yanzu haka ana iya cewa club din san antonio da oklahoma sun kai ga wasan kusa da na karshe na playoff inda oklahoma city tun ta shahe dallas da ci 100 da sha agoga da suka yi a cikin daren jiya kuma club din oklahoma city thunders zai goga da san antonio ne a wasan kusa da na karshe na playoff na yamma a wasan nba na kasar amurka haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar To yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Rahoton da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta fitar na shekarar 2015 a tsakiyar watan Afrilu akan batutuwan da suka shafi 'yancin ɗan adam yana nuni da cewa gwamnatin danniya ta ƙasar Rasha na ci gaba da take haƙƙin ɗan adam. Da farko hana jama'a damar zaben shugabanninsu a cikin ruwan sanyi sai ƙara ta'azara yake yi da yunkurin hana zanga-zanga gwamnatin rasha na amfani da sabbi da tsoffin dokokin zalunci domin barazana da hukunta mutane ko kungiyoyi masu sukar gwamnati musamman ma wanda suke goyon bayan gwamnatin ukraine ko kuwa suke nuna adawarsu ga matakin da gwamnatin rasha ke aiwatarwa a can ukraine din bugu da ƙari rasha ta dukufa wajen ƙuntatawa mutane ta fuskar nuna bambanci walau na jinsi ko ƙabilanci ko na addini ko kuma a kan ma'aikata baƙin haure hukumomi a rasha ba su bin ƙa'ida wajen shari'ar da ke da nasaba da siyasa tana kuma tsare mutane da yi masu hukunci a asarce a kan zargin cin amanan ƙasa da liƙin asirin da bai da tushe haka kuma rasha ta hana a yi adalci ga mutane da aka kama da laifuka masu alaƙa da siyasa tana kuma amfani da hanyoyin sirri wajen kama wa da tsarewa da hukunta mutanen da aka kamo ba bisa ka'ida ba daga wasu kasashe musamman ma daga kasar ukraine waɗanda ake tuhumar su da laifukan liƙen asirin ƙasa rasha ta kasa gurfanar da waɗanda suke da hannu a kisan 'yan jarida da masu fallasa abubuwan da aka yi ba daidai ba da kuma 'yan adawa hakika rasha na goyon bayan 'yan adawa gabashin ukraine kuma mamaye tsibirin kirimiya da rasha ta yi ya jawo mummunar take haƙƙin ɗan adam a yankin a cewar hukumar sa ido a kan haƙƙin ɗan adam haɗakan 'yan aware da sojin rasha a yankin dobas da crimea sun yi sanadiyar rasa rayukan dubban fararen hula da kuma jirkita wasu dubbai daga ƙarshe tashin hankali tsakanin dakarun gwamnati da 'yan tawaye da masu tsatsauran ra'ayin addini ya jawo take haƙƙin ɗan adam da taɓarɓarewar doka a cewar sakataren harkokin wajen amurka john kerry gwamnatin da ta ƙi mutunta haƙƙin ɗan adam ko mai daɗe wata ba ta da wani abin tunƙaho na a zo a gani. Shari'in murya Amurka nan wanda ya bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To yanzu kuma ga labarai amma a takaice. ta mai neman jam'iyyar republican ta tsaye da shi takarar shugabancin amurka zai lashe zaɓe a dukkan jihohi biyar donald trump ya samu goyon bayan kashi hamsin cikin ɗari daga jam'iyyar republican a ƙasa baki ɗaya da kuma waɗanda suke goyon bayan jam'iyyar bisa ga wani binciken ra'ayoyin jama'a da tashar nbc news ta gudanar wannan ne dai karan farko da trump ya sami irin wannan gagarumin goyon baya tun da sashen binciken tashar ya fara gudanar da bincike a watan disamba. abokan hamayya trump ɗan majalisar dattijai daga jihar texas state cruz da kuma gwamnan jihar ohio john kasich suna baya-baya a cikin binciken na baya-bayan nan yau talata ake cika shekaru talatin da faruwar bala'in nan da ya auku a masana'antar sarrafa makamashin nukiliya ta clenobil lokacin da wata fashewa ta janyo gurɓatar yanayi a wani yanki mai faɗi. har kuma ta haddasa watsa iska mai guba zuwa cikin sararin sama a lokacin da abin ya faru dai mutane biyu ne kawai suka mutu nan take yayin da waɗansu 29 kuma suka mutu cikin makonni da suka biyo baya amma ana kiyasin cewa daga baya ƙarin wasu dubban mutane sun hallaka ta dalilin kamuwa da cutar sankara da kuma waɗansu cututtuka masu alaƙa da gubar. Wata ƙungiya da ake alakantawa da Al-Qaeda ta ɗauki alhakin kisan gillan da aka yi wa wani ɗan Bangladesh mai rajin kare hakkin 'yan luwaɗi da abokinsa. Ƙungiyar Ansar al-Islam ta faɗa a shafinta na Twitter cewa ta kashe Zulham Mamman. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdu da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Martin da ma Baba Yakubu Makeri da yake nan tare da mu a ɗakin watsa labarai Maryam Dauda ke cewa ku kwada lafiya mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.